أعوذ بالله اسم العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وصر على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لذلك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ma ثم أما بعد فالسلام wa ورحمة wa وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a uku biyu ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da biyu ga watan disamba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da karanta littafin nan mai tarin albarka alkawa'idun musula fi asma'illahi wa sifati lil'ula na sheikh muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a karkashin alka'idatu salita wanda malam yake cewa sifatullahi ta'ala tanqasimu ila قسمين ثبوتية وسلبية قاعدة تفرقوا إتتي صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه siffofin Allah maɗaukaki gabaki ɗayanta siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta da cikin fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi ƙa'ida ta biyu malam yake cewa babu sifati awsa'u min babil asma babin siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala ya fi faɗi akan babin asma sunayen Allah shi ne wanda ya daidai da ka'ida ta uku a cikin ka'idojin asma'u asma'ullahi husna shine asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل شيني دكا ونسونان الله ينا حدي بصفصة to shi kuma siffa ta ubangiji abin da ya fi sunayen Allah fadi ba kowace siffa bace ake cire sunan Allah a cikinsa amma duk wani siffar Allah a duk wani sunan Allah ana ciro siffarsa a cikinsa amma ba kowace siffa ta ubangiji ake ciro sunan Allah a cikinsa ba shi sa siffofin ubangiji suka fi faɗi akan sunayen Allah kaga ya haɗa suna kuma ya haɗa siffa ƙari akan suna ko to a ciki mun karanta sifat asubutiya, subutiyya abinda ake nufi da sifat asubutiya shine siffofi da Allah ya tabbatar wa kansa cewa yana da wa'annan siffofin ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ubangijinsa wa'annan siffofi to wannan duk lokacin da bawa yake da wata bukata ta rayuwa da wannan siffar zai kambama Allah Allah biya masa bukata to a yau wannan gaba za mu tashi shine majalisi na 24 akan wasifatu salbiya kaga siffofi wanda Allah ya kore wa kansa wasu malamai suke kiransa wasifatul manfiya siffofi wanda Allah ya kore wa kansa a salbiya da manfiya ma'anarsa daya a harshen larabci bi ma'ana korewa salaba bi ma'ana nafa ya kore to me ake nufi da as-sifat a salbiyya siffofi wanda Allah ya korewa kansa ko manzansa salawatullahi wa salamuhu alayhi ya korewa ubangijinsa sai malam yace ma'anar da ake nufi da wannan kalmomin guda biyu sai ce ma nafaha Allah subhanahu an nafsihi fi kitabi shine dukkan siffar da Allah wanda tsarki ya tabbata gare sa ya kore wa kansa a cikin littafinsa shine a cikin mai Qur'ani aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a bisa harshen manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa kulluha sifatu naqsin dukkan siffofin da Allah ya kore wa kansa ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore wa ubangiji to dukkan wa'annan siffofi siffofi ne na tawaya fi haqqihi a dangane da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai malin ya ce kalmauti kamar mutuwa kaga idan aka jingina wa Allah mutuwa kaga me alama kenan na me tawaya kaga Allah ya fi ƙarfi a jingina masa mutuwa kaga da wannan za ka tabbatar da cewa faɗin nasara da suke cewa annabi isa Allah ne ko ɗan Allah ne kaga sun jingina wa ubangijinsu ne tawaya tun da shi an kashe shi tun an kashe shi kuwa a faɗinsu kaga ya nuna tawaya kenan ko to wannan dalili ne a hankalce da za ka rusa wannan magana sai ce wannan da bacci idan aka ce ga ubangiji yana bacci kaga wannan alama ce ta me ta tawaya to ba zai yiwu a jingina siffa ta tawaya ga Allah amma kaga dan adam saboda akwai alama ta rauni da tawaya dangane da shi idan bai yi bacci ba zai iya rayuwa ba zai iya ba waje an-nawma Waje waja'alna nawmakum subata waja'alna an-nahara ma'asha Allah ce muka sanya baccin ku ya zama hutu ai rahatan li abdanikum hutu ne ga jikkunanku idan kai bacci idan ka farka sai ka ji kaman an zare maka gajiya da takuran da ke tattare da kai kaga alaman cewa kai mabukaci ne to ba zai yiwu a jingina wa Allah bacci ba Wani jahali haka kuma jahilci ba zai taɓa yiwuwa a jingina wa Allah ba ina ba ta gane a ce ga wani abu yau ya koyu ga Allah babu shi to duk kan ɗan adam sawa'un annabi ne shi ko mala'ika ko aljani ko mutum sai da jahilci ya taɓa shuɗewa a rayuwarsa amma ban da wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga jingina wa ubangiji rashin sani shi ma wani tawaya ce ga Allah maɗaukaki Wannisiyan da kuma mantuwa a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana mantuwa kaga ba zai taɓa yiwuwa a jingina wa Allah wata siffa ta tawaya ba kaga a ce wane yana da mantuwa alama ce ta yabo ko alama ce ta tawaya kaga alama ce ta tawaya ko to kaga ba zai yiwu a jingina wa ubangiji ba amma duk wani dan adam mai motsi yana da mutuwa. sai dai na wani ya dara na wani sai malam ya ce wala ajizi haka kuma gazawa a ce mutum yana da ajizanci na gazawa ba za ka iya yin abu kaza ba ko makamancin haka wannan alama ce ta ajizanci yanzu misali kana iya shiga ma'aikata sai ka ga wata barna amma ba za ka iya gusar da ita ba saboda ta fi me ka kaga wannan yana nuna ajizancinka akan me iya gusar da wannan abin amma in a gidanka ne ba kaga za ka iya me kawar da shi kaga bai buwaye ka a gidanka ba amma ya buwaye ka ina a wani waje wanda baka da iko akan wannan wata'ab da kuma gajiya kaga wannan tamtar raddi ne ake yi wa yahudawa da suka jingina wa Allah gajiya sun ce Allah ya gina sammai da kasai a cikin kwanaki shida ya huta a ranar asabar kaga kenan ya fara gini kenan yaushe kenan ranar lahadi ko to saboda haka Allah ya huta a ranar lahadi a inji yahudawa kaga a wajensu cewa ubangiji ya huta kaga akwai kenan alama ta me gajiya sai ce wala qad khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub hakika mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sama da abin da ke tsakanin ƙasa a tsakanin kwanaki shida babu wani abu na gajiya da ya shafe mu wannan dan Allah ya nuna maka bin abubuwa a hankali ba da gaggawa ba amma inna amrahu idza arada shay'an an yaqula lahu kun yakun al'amari na ubangiji idan yayi nufin abu kawai da yake ce masa bainal kaf wan nun ne ko zai ce kasance sai abin ya me ya kasance kaga Allah subhanahu wata'ala kenan to wa'annan sifofi duk Allah ya kore wa kansa duka alama ce ta tawaya to ba zai yi a jingina wa Allah ba sai malam ya ce fa yajibu nafiyuha anillahi ta'ala wajibi ne gare ni wajibi ne gare ka mu kore waɗannan siffofin dangane da ubangiji ma'a ithbati diddiha ala alwajh alakmal malam yace tare da tabbatar da kishiyar wannan siffar ta fuska ta wacce tafi kamala me yake nufi kenan kishiyar almautu me kenan alhayatu ko kaga kishiyarsa kenan to duk siffar da Allah ya kore wa kansa to ka tabbatar masa da kishiyarta saboda alama ce da take nuna wato gazawa idan aka siffanta ubangiji da shi to in Allah ya kore wa kansa wannan siffar to kishiyarta ya tabbatar wa da kansa ko da bai buruta ba ina fata an gane na'am an ce akwai wacce take so ta musulunta ta shigo ta tsaya ta nan malam ya ci gaba da cewa ta iso malam ya ci gaba da cewa وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفاؤه لثبوت كمال ضده كذا كنا جاهزة؟ Now, Turanci? Okay. Do you want to embrace Islam? Did any person insinuate you to embrace Islam? You want to embrace Islam because of Allah? Good. I will mention some words, you will mention it after me, that will make you to become a complete Muslim. Ashhadu ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه منه you are now a complete Muslim. The meaning of what you just mentioned, I have testified that there is no God worthy of worship but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. And I testify that Isa, that is Jesus, is the son of Mary, the Virgin Mary, a word of Allah that flew on to her, and a ruh that is a soul from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, that is the meaning of what we just mentioned. Now you are a complete Muslim. What is your name? Comfort. And what name do you choose among the names of the Muslims? Hanifa, mashallah. Do you know the meaning of Hanifa? That what? Yeah, someone that dedicates his life for the sake of Allah. That is, you have eschewed yourself, distance yourself from each and every idol other than Almighty Allah. That is the meaning of Hanifa. Someone that uh, devotes himself for Allah's good. So, inshallah, they will uh, explain how you take your normal ritual bath. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. They will explain it to you outside You're welcome. Malam ya ci gaba وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه hakan ya tabbata cewa duk abin da Allah ya kore wa kansa an nafsihi dangane da eh, karan kansa falmuradu bihi abinda Allah ke nufi da ya kore wannan sifar bayanu intifa'ihi li thubuti kamali ziddihi bayanin amfanuwarsa dan tabbatar da kamalar kishiyar haka shi sa Allah ya kore wa kansa wannan lali mujarradi nafihi ba dan kawai Allah ya kore bane kawai a'a ana so a tabbatar maka da kishiyar wannan siffar da Allah ya kore ya tabbata ga Allah li'anna an-nafya laysa kamalin illa an yatadammana ma ya dullo alal kamal malam yace saboda korewa baya nuni akan kamala sai dai idan ya kunshi abin da yake nuni zuwa ga kamala Wazalika zalika li nafiya adamu malam yace korewa rashi ne ko wal adamu laysa bi shay'in shi kuma babu ba wani abu ba ne aiko? fadlan an an yakuna kamalan balle ma a ce zai zama kamala a haka wali annan nafiya kad yakunu li adami qabiliyatil mahalli lahu korewa yana iya zama rashin samun abin da yake daidai da shi shi sa aka kore fala yakunu kamalan to anan ba zai zama kamala ba kama law qulta malam yace kamar da zaka bude baki kace ce aljidaru la yuzlimu bango baya zalunci kaga bai nuna kamala ba ko bai nuna kamala ba an kore wa bango zalunci bai nuna kamala ba duk da gashi an kore mai ko amma bai nuna kamala ba wa kad yakunu lil ajazi anil qiyam korewar yana iya nuna alama ta ajizancin iya tsayuwa da wannan aikin shi zaka kore maka shine anil qiyam bihi fayakunu naqsan sai ya zama tawaya kaga yanzu da aka ce bango baya iya zalunci wani da bayi da fasaha sai ce ai ana nuna wa bango adalci ne ko a'a ana nuna ajizancin bango ne saboda bango a karan kansa ai baya iya wani abu to wannan kore zalunci da aka yi wa bango yana nuna tawaya na bango ne ina fata an gani. dan ai shi sa malam yace maka wa ya yakunu lil ajzi anil qiyam bi hakan da aka kore masa ai saboda ajizanci ne rashin iya tsayuwa da wannan aikin yasa aka kore masa da yana da iko ai da za a ce kaza ne ko sai aka kore masa wannan yana nuna ajizancin bangon ne sai malam yace kama fi qawli sha'ir kamar yanda yazo a maganar wani mawaki da yace wannan mawakin wanda ya faɗi wannan baiti shine qais bin amr najashi ash-sha'ir wanda asalin wannan waƙar ya faɗe ta ne lokacin da ya zagi tamim bin ubay bin muqbil bin auf bin hanif bin qutayba bin al-ajlan ya zage shi wannan kuma ya faru ne a zamanin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa ya zo da baitin baitin ya zo kashi biyu akwai wajen da ya zo da tasgiri kamar yadda ya zo akwai kuma wajen da ya zo ba da tasgiri ba shine qubayliyatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin nan sai ya ce ƙubailiyatun ƙubailiya akwai wajen da ya zo maimakon ƙubailiya sai ce qabilatuhu ƙabilarsa la yabdiruna bi zimmatin ba sa yin yaudara akan wani haƙƙi da ke kansu wala yuzlimuna an-nasa habbata khardalin kuma ba sa cutar da mutane ba sa zaluntar mutane daidai da kwayan zarra saboda gazawansu a iya yin haka shine sai faɗi haka asalin dalilin shine lokacin da shi tamim bin ubai ya masa magana a zamanin sayyidina umar dan khattab dan sayyidina umar ya zo ya samu shi qais bin amr bin najashi yake tambayansa yace me ya faru ne kake zagi sai ce ba zagi ne ba sai sai na Umar yake ce masa me kace ya kai na najashi sai ce ni ban ce komai a kansu ba na faɗi magana ne wanda babu laifi sai ce me ka faɗi ne ke cewa idza Allah jaza la'amin la'min bi fa fajaza bani la'ajila ne na rahb bin mukai shine ce fajaza bani al-ajlani ra'u bini muqbil yace idan Allah ya sakawa mutanen da suke ƙananan mutane ne kaskantattu wanda ba sa iya bada abin da ya dace to sai ya saka musu da wannan mutumin da ake kira dan wato Tamim bin Ubay bin Muqbil bin Auf bin Hanif bin kutaiba sai Allah ya saka musu da ba su irin wannan mutumin da yake bayi da wani daraja to lokacin da na Umar ya ji wannan maganan sai ya ce in kana mazluman istuji lahu in dai an zalunce shi ne aka kwatanta shi da haka to Allah zai amsa masa wa in lam yakun mazluman amma in ba ba a zalunce shi ba lam yustajab lahu ba za a amsa masa wannan addu'ar ba sai ya ce ai abin da yasa na faɗi wannan sai faɗi wannan baitin qabilatuhu la yaqdiruna bi dhimmatin ai qabilarsa ba sa iya yaudaran mutane saboda wani nauyi da ke kansu wala yazlimuna nasa habbata khardalin kuma ba sa zaluntar mutane daidai da Kwayan zarra abin da yake nufi a nan shine ba kowa ba ne mutanensa to kaga mutumin da ba kowa ba ne zai iya samun dama ya cuta to kaga ta wani fuska kamar yabo ne ko amma me ba yabo ba ne alama ce ta nuna me waya gare su to shine malam ce to kaga wannan ta wani fuska za ka ga kamar yabo ne amma kuma ba yabo ba ne alama ce ta me ta nuna gazawarsa to in an kore wani abu baya nuna kamala ba kowane abu bane in aka kore shi yake nuna kamala to amma ubangiji duk abin da ya kore wa kansa to yana tabbatar da kamalarsa wanda ya tabbatar maka da kishiyar haka shi wannan an kore masa saboda bayi da damar da zai iya yin wannan abin ne wa qaulun akhar malam yace wani magana na daban shine lakin na kaumi wa in kanu zawi hasabin laisu min sharri fi shay'in wa in hana wannan baitin baiti ne na qarib bin anif al-ambari wanda yake zagin mutanensa da shi kamar yadda imamu ibn Abi'id ya kawo shi a cikin sharhi aqidatu tahawiyya farko shafi na 69 ya faɗi wannan ne lokacin da ya kore musu wannan shari, amma ba korewa ba ne na yabo korewa ne na zargi da yake musu sai aka gane raunin mutanensa sai ce lakin na ƙauni sai dai ni mutane na wa in kanu zawi hasabin ko da yake suna da daraja laisu mina sharri fi shay'in amma su dangane da sharri ba sa iya komai wa inhana ko da kaskantattu ne ko da an kaskantar da su kaga anan ya kore musu sharri ko za ka ga kamar yabo ne amma ne alama ce ta ne yana nuna rauninsu saboda ba sa iya yin komai abin da ke nuni akan haka cikwasan baitin sai ce ka anna rabbaka lam yakhluq li khashiyatihi siwahum min jami'in nasi insana falaita li bihim qauman idza rakibu shannu al-igharata fursanan wa rukbana shine ciko san abin da ya faɗi yake cewa su idan za su saka zalunci ba sa sakawa sai dai su yafi in an zalunce su ba sa saka zalunci da zalunci sai dai su yafe alamar yafewar ba su da iko ne ina fata an gane ba wai sun yafe ba ne saboda karamci a'a ba za su iya ramawa ba saboda kaskantattu ne to me za su yanzu misali mutum ne wani misali wani mutum ya zo wucewa misali sai in ce kamar soja shi ne in ya mare ka ba za ka iya ramawa ba ne ko ina ba za gane amma duk kudin mutum ya ka za ka iya ramawa amma misali soja yana cikin kaki sai ka zo ya maka ron abin nan driving sai ka ce dala wannan kuma ba, sai ya sauka ya baka a gabanka ya fito da kai ya kwada maka mani me za ka yi ai kaga ba ka iya cewa komai ba saboda ne ba shi a cikin kakinsa menene bala'i ne gare ka sai dai ka ce na yafi <laughs> ba za ka iya komai ba saboda ne wanka yana nuna alamar ne kaskancinka saboda ba za ka iya ramawa ba ina ba ta an gane to amma da ne kudi ne mawadaci ne idan ya zo ya duk kudinsa za ka iya ne yana sauki hannu kai maka me za ka rama me yasa karshen ta sai dai ce a je a kama ka ko amma dai ka rama an fahimci matsalan amma wannan ka gaba za ka iya wajen ne ka ce me ka haƙura to wannan yana nuna alama ce ta kaskanci kamar wani bawan Allah a nan garin ya faru daidai zango nan bypass wani ne kuɗi ne ya zo da jeep ɗinsa wani mutumi kuma ya ɗan fito da motarsa irin a kuran nan ya zo wucewa shi mawadacin shi ya mai wrong driving ya zo zai shiga sai ya dan gogi motar shi wancan din sai ya dan gogi motar kaga da wancan bai shigo ba ai wannan ba zai gogi motar ba shi ko wancan mai motar yana fitowa ya kalli mutumin nan sai ya dalla masa mani mutumin nan ya daga kai ya kalle shi sai bai ce komai ba ya ce ko kana da abun faɗi ne sai ya shiru bai mai komai ba sai shiga motar shi ya ja ya wuce amma a lokacin ya mai Allah isa to a wannan lokacin mutumin nan saurin da yake yi zai je ya dauko ‘ya'yansa za su yi tafiya sai suka hau hanya yaransa guda hudu samari sai suka yi accident dukkan suka mutu dukkan su guda hudun suka mutu sai shi bayan wani lokaci an yi kusan wata biyu zuwa uku sai ya zo zango ko ya siya sani ko akwai wani abin da ya siya sai aka ce to a turo maka wanda zai kwashe maka sai aka kira wannan mutumin shi ya manta fuskan mutumin amma shi da abin ya faru da shi ya rike fuskan mutumin da ya mara yana ganin mutumin sai ce malam ka gane ni sai kalli fuskan sai ce na dai san fuskar nan amma ban san inda na san fuskar nan ba sai ce ni ne lokaci kaza da kaza na marika sai ce eh ya tana haka ne gaskiya ne sai ce don Allah in tambaye ka a lokacin da na marika kai wani abu ne sai ce ban yi komai ba na da ce Allah ya isa ya ce ban yi komai ba na dai ce Allah ya isa <laughs> a'a ka dade in an ce ka yi komai ba a'a ka san mutanen mu zai ce ko kila ya mai tsiri ko ya yi wani abu ya ce a'a ba abin da ne ni dai na ce Allah isa na ni al'amarin zuwa ga Allah sai ce gaskiya Allah Allah ne ya ce a lokacin na yi tafiya kuma ga abin da ya faru da ni don Allah ka yafe mu na ci mutuncinka a gaban mutane sai ce ba komai na yafe maka kaga a lokacin shirin da ya yi ai ta gazawa ce ko da yana da dama mai zai yi shi ma zai rama ne aiko amma saboda gazawarsa shi sa sai ya ne sai haƙura to kaga irin wannan alama ce wanda ke nuna ne kaskanci bayi da damar da zai iya yin wani abu to malam ya kama mana wa'annan baitocin ne ba don komai ba don ya nuna mana misalan abinda idan an kore shi dazawa ce ta sa aka kore shi ba wai don mutum kamala ta sa ya bar wannan abin ba ina ta an gane sai malam ya ce misalu zalika amma na Allah idan ya kore abu yana tabbatar da kamalarsa da kishiyar wannan siffar. qawluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi kaga tabbatar maka da kishiyarta sai ce ka dogara 'ala al ga wannan mai cikakkiyar rayuwar alladhi la yamut wanda baya taba mutuwa waye kenan Allah idan ka dogara ga Allah Allah ya isar maka ko bai isar maka ba ya isa. misali imamu ibn kathir ya kawo kissa a cikin tafsirinsa a karkashin suratun namli karkashin faɗin allah maɗaukaki amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahu ma allah qalilan ma tadhakkarun wani mutumi aikinsa kwadago bi ma'ana direba ne amma da jaki idan ka zo za ka je ƙauye sai ku yi tsada ya kai ka inda za ka sai ka biya shi sai wani mutum ya zo ya same shi ce ina so ka kai ni gari kaza suka yi tsada suna tafiya sai suka kai inda hanya ya rabu biyu shi mai dabba sai ya bi ta hannun dama Ma dubu uban da ya ce a'a ba na so ka bi ta nan ina so ka bi ta wannan hannun ta hagu sai ce ai shi bai taba bin wannan ba sai ce ka bi daga nan ma za ka samu ilimi ka san hanya shi kenan sai bi shi suna cikin tafiya suka je daidai wajen wani kwari sai ce mai ɗan tsaya nan sai ce sai na tsaya sai mutumin ya sauka ya gangara cikin kwarin ya ce ina cikin jiransa kawai sai na ga ya riko makamansa ya dusu kaina sai na ce a ah, mu tafi ne sai ce a ah, ina za ka sai daga tafi lahira ai makaman nan da na ɗauka na ɗauko su ne don in kashe ka saboda aiki na kenan sai ya masa ya roƙe shi ya ce wa ne ka yi haƙuri ka bari mu tafi sai ce a'a leƙa ka gani ya leƙa ya ce me ka gani ya ce kasusuwa ya ce duk na kashe su kai ma ba abin da zai hana ni kashe ka da ya kalle shi sai ce da'ani usalli taini, sai ce ka banni in a biyu ce sai na kabarta Allahu akbar na karanta Fatiha yace bayan na gaba karanta Fatiha sai ce fatahayyartu sai na ruɗe falam adri ma aqra ban san me zan karanta ba ka duba sai ce fa ajrallahu ala lisani sai Allah ya bujuro min a harshe na wannan aya amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa ard a ilahum ma'allah Allah qalilan ma tadhakkarun waye ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin bala'i ya kwaranye mai wannan cutar ya sanya shi khalifarsa a doron ƙasa akwai wani Allah tare da Allah da ke yin wannan aikin Allah ce kaɗan ne daga cikin bayansa suke asuwa da haka ya ce sai na karanta ta a an farko da raka ta biyu ya ce ina sallamewa ya ce ɗaga kan da zan yi ko sai na gama shi ya taho bashin nan na zuwa sai ya caki wannan mutumin da ke gefe yana jira na idan da sallah ya kashe ni a nan makoshinsa sai fito ta baya ya faɗi yana ihu ya ce kawai sai na goni mutumi soja da rigar sojoji kayan yaki ya taso yana zuwa gab gab ya rike wannan mutumin a wuyansa ya ci kwalansa yana ihu sai ya ce sai na daga kai sai na ce ya abdallah ji ita min indiman kai kuma bawan allah daga ina kake sai ce ana rasulun ladhi jibul mutarra da abu. wa ya fi su'a wa yaj'alukum khulafa kulafa ard ni dan saƙon wanda ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin cuta halin bala'i halin damuwa ya kwaranye mai wannan damuwar ya sanya ku kalifofinsa a doron kasa Allah ya amsa ko bai amsa ba wa man yatawakkal ala Allah to shine wa tawakkal nan umarni ne ko jumla ce insha'iyya Allah ce kai dogaro ala alhayy alladhi la yamut zuwa ga wannan rayayyen nan da baya taba mutuwa shine wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga da ya dogara ga Allah Allah ya ya ne ya masa to kaga wannan shine abin da ake so musulmi yayi Allah ya umarce ka in dai ka dogara ga wannan to ka gama shine ne Manzala ce law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da kuna dogara ga Allah kamar makura na dogaro ga ubangiji kamar yadda tsuntsu ke dogara ga Allah to da Allah zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu yakan wayi gari ba komai a cikinsa amma zai yammaci da me cikinsa fal ya cika ko wannan saboda tsabar tawakkali kuma zai ce barin je tafi da wannan zan ci da daddare ba ko ko kuma wannan zan ci da safe ba haka kuma in ya fita zai samu ko ba zai samu ba to shine malam bawo shi ya dauki karin magana sai ya ce bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci ashe kenan in ka dogara ga Allah Allah zai wadatar maka ina fata an gane sai malam yace fa nafiyul maut anhu yatadammanu kamalu hayatihi kore mutuwa da Allah yayi wa kansa ya kunshi kamala ta cikakken rayuwar Allah ko misalun akhar malam yace wani misali kuma qauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya taba zaluntan bawa da dai baya taba zaluntan wani daga cikin bayinsa kaga anan Allah ya kore wa kansa ne zalunci to me kishi zalunci ya nuna Allah menene ma'abuci adalci ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kissan wani mutumi a ruwayan Imam Muslim shi aikinsa yana bada rance ne abin da yake yi mai kuɗi ne yana bada rance sai ya ce wa yaransa idan kun je za ku karɓi bashi na duk mai kuɗi ya ba ku ku karɓa duk wanda ba yi da shi kan ku takura masa ku kyale shi ni ma ina fatan kada Allah ya takura masa amma bai taba aikin alkhairi ba shi kawai abin da yake yi kenan lokacin da bawan nan ya mutu sai Allah ya tambaye shi kana da wani aikin alkhairi sai ce shi bai san wani aikin alkhairi da yake yi ba ba ku daya yace abu ɗaya ne kadai ya san yana yi a duniya shine yakan ba da rance kuma yakan ce wa 'ya'yansa in sun je karɓar rancen duk wanda ke da shi in ya ba ku ku karɓa wanda ba yi da shi idan ya ce babu ku kyale shi ni ma ina fatan Allah ya ɗaga min kafa sai Allah ce to dalilin wannan ni ma na ɗaga maka kafa tafi na yabe maka kaga wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba ya taɓa zaluntar wani kaga wannan kenan ga hadisin amr bin al-as ruwayan imamu ahmad a cikin musnadinsa hadithul bitaqa wani mutumi ne tun da yake bai taba aikata alkhairi ba guda daya yana da saban Allah a fayal fayal ko guda 99 kowane fayal guda daya a cikin 99 nan iya ganinka ranar tashin kiyama da aka zo da shi aka shimfiɗa mai wa'annan files ɗin guda 99 kuma kowane guda ɗaya iya ganinka sai Allah ya tambaye shi ya ce mala'ikuna sun zalunce ka sai ce a'a ya Allah ya ce duk wannan ayyukan naka ne sai ce eh sai Allah ya ce kana da wani alkawali tsakaninmu da kai la tuzlamu yau ba za a zalunce ka ba a yau fa ukhrija lahu taqatan sai aka fito mai da wani ID maktubun fiha la ilaha illallah a cikin wannan wannan ɗin din an rubuta la ila illallah imaninsa kenan musulmi ne amma bai taba aikata alkhairi ba amma tun da yake bai taba shirka ba sai Allah ya ce ai ba za a zalunce ka ba a gwada sai ya ce wa Allah ya Allah me wannan zai yi wannan abun me zai yi in aka kwatanta shi da wa'annan guda 99 sai Allah ce a gwada manzo Allah ce ana daura wannan ID card din fa tashat bihinna la ilaha illallah kawai sai ya rinjayi kalman kalman la ilaha illallah ya rinjayi dukkan saban Allah da yi kaga tauhidinsa ya kubutar da shi manzo Allah ce dalilin wannan shiga aljanna shine wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya taba zaluntar daya daga cikin bayinsa kaga aiki guda daya yayi Allah kuma ne fa shakara Allah lahu me aikin nan da yayi shine tauhidi bai taba shirka ba sabo da yana yi amma bai taba shirka ba dalilin tauhidinsa ya zama ne tsira a gare sa kaga shi tauhidi ba abun wasa bane Allah sa mu dace malam ya ce nafiyu zulmi anhu ya manu kamalu adlihi kore zalunci ga ubangiji ya kunshi kamala ta adalcin Allah misalun salikun malam yace misali na uku qauluhu ta'ala fadan Allah madaukaki وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بايوا ga Allah a ce wani abu ya buwaye Allah a sararin samaniya balle a ƙasa kaga anan an nakira ce fi siyakin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyakin nakira tufidul ta'kid tabbas babu wani abu da ya gagar Allah a sama ko ƙasa fa nafiyul anhu kore ajizanci da Allah yayi akan karan kansa ya tadammanu kamalu ilmihi wa qudratihi ya ƙunshi kamala ta ilimin Allah da iko na Allah ko wannan yana nuna maka ikon wa Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا قال daku? dalilin wannan Allah ya faɗi a cikosan ayan innahu kana aliman qadira lallai shi ubangiji kana aliman ya kasance mai ilimi kaga al'ilmu ya yatadammanu al-qudra ko ina fata ta an gane yana ya kunshi me al sai yace aliman qadira mai ilimi ne kuma mai iko saboda haka yana da ilimi ba abin da zai koyi gare shi a ina a sama ba abin da zai koyi gare shi a ina a ƙasa sa'annan mai iko ne a sama da me da ƙasa saboda ka babu wani abin da ya buwaye Allah babu wani abu da ya koyi ga Allah duk wani abin da ke gudana a sama ko ƙasa Allah yana sane da wannan abin sai malam ya ce li'anna la'ajiza sababu saboda ajizanci sababinsa immal jahali immal jahalu bi asbabil ijad malam yace ko dai jahilci da hanyoyin da ake samar da abu wa imma qusurul qudra ko kuma babu karfin iko akan abu ba yi da karfin iko akan abu shike jawo haka shine malam yace wa imma qusurul qudrati anhu ko kuma yana da karancin iko akan wannan abun fani kamali ilmin lahi ta'ala saboda kamala ta ilimin Allah maɗaukaki wa ƙudratihi da iko da Allah yake da shi lam yakun li yu'jizahu shay'un fi samawati wala fil ard bai yuwa a ce wani abu ya buwayi Allah a sararin sammai guda bakwai balle kasai guda bakwai ina fata an gane babu wani abun da ya koyu ga Allah mala'ika jibrilu kaga akwai wajen da ma bai taba takawa ko lokacin da manzo Allah je mai iraji ba ya ga mala'ika jibrilu da aka zo daidai sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa ko kusa da aljanna ana zuwa daidai wajen tsayawa yayi cak bai kara motsawa ba manzo Allah ya kara gaba sai ga shi kada yake tafiya kuma ya ga da tare ne suke tafiya sai juyo sai cewa malaika jibril ka so mana sai cewa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu mala'iku yana da iyaka sananne nan ne iyaka ta tunda Allah ce ni ban taba ketara nan ba kaga wannan yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah zai yi wahayi akwai wahayin da Allah ke yi duk dare abinda zai faru yanzu ba muna cikin dare ba to yau din nan abinda zai faru gobe Allah zai yi wahayi zai gaya wa mala'iku to idan zai yi wannan magana dukkan mala'ikun da ke sama dukkan sai sun suma kaka haka manzo Allah ya ce kowa a cikin su sai ya suma hadisin Abu Huraira hadisin Imam Bukhari da Muslim dukkan su za su suma farkon wanda zai fara farfadowa mala'ika Jibril sai Allah ya gaya mai yau gobe kenan wane da wane da wane za su yi kaza wane kaza zai faru da shi kaza zai faru kaza zai faru sannan sauran mala'iku su farfado idan sun farfado sai su tambayi mala'ika Jibril me Allah ya ce sai ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai su fara tattauna tsakanin su da juna shine wa indahu eh wala tanfa'u shafa'atu illa liman adnana ceto baya amfanarwa a wurin Allah sai wanda Allah ya masa izini hatta idza fuzziya an qulubihim qalu madha qala rabbukum har zuwa lokacin da aka cire musu wannan tsoron azikatansu sai su da suka farfado bayan sun suma sai kaji sun ce madha qala rabbukum me ubangijin ku yace suna tambayan juna sai su ce qalu al Allah ya ce ya faɗi gaskiya abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki ne girma saboda haka sai su dinga tattaunawa tsakanin su da juna kaga wannan yana nuna maka mala'iku karan kansu suna suma to sannan a ce yau wani abu zai zai buwaye Allah a sama kuma bayan manzo Allah ce affatis sama'u wa hiya ahqqu an ta'ut sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi ma fiha illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala babu wuri a sama daidai da tafin kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah sujada amma duk da haka duk za su suma saboda girman wahayi da Allah ke yi shine malam ya ci gaba da cewa wa bi misal da wa'annan misalan alimna anna sifata salbiya قد تتضمن أكثر من كماله muka gano cewa siffa ta korewa da Allah ya kore wa kansa ta kunshi fiye da abin da ake kira na kamala bi ma'ana kamala ce kanne kamala ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ma'ana wa'annan siffofin da Allah ya kore wa kansa yana nuna kamala ce ga Allah subhanahu wa ta'ala nan ne ƙarshen wannan ka'idar ko sai mu tashi akan alƙa'idatun rabi'a idan Allah ya raya mu majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk